auditeurs de studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de la semaine de votre émission Les Niger c'est Kalangou. une émission présentée par Habiba Ahmed et Mariam Adi. Bonjour Mariam, comment tu vas Je vais bien Habiba, j'espère idem de ton côté. Tout bien Mariam. Alors pour le programme du jour, nous démarrons avec les flashs d'information comme d'habitude. Nous sommes en mercredi, il y aura la rubrique environnementale, après suivront les rubriques portrait, la culture linguistique et une page sport. En écho des régions, nous ferons un tour à Agadez. Comme invité, nous recevrons Sahabi Oumar, il est chanteur. Nous en saurons un peu plus sur sa carrière artistique. Le Niger sur c'est aussi la consommation 100% de la musique nigérienne. C'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Chers auditeurs, à suivre le flash d'information avec euh, Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Mariama Adé, bonjour Habiba Ahmed. Bonjour. Nous débutons le flash d'information de ce mercredi avec euh, l'agenda du Premier ministre Ali Mahaman Laminzen qui s'est entretenu hier avec euh, la représentante de l'UNICEF au Niger, Madame Dianabou Mahonde. J'ai été reçu par le Premier ministre dans le cadre des visites de courtoisie que je mène après ma prise de fonction comme représentante de l'UNICEF et nous avons eu l'opportunité de passer en revue les différents dossiers que l'UNICEF mène en partenariat avec le gouvernement du Niger en ce qui concerne la réalisation des droits des enfants dans le pays, a déclaré Madame Dianabou Mahonde devant la presse. Madame Mahonde a également félicité et encouragé le Premier ministre euh, du Niger pour son implication personnelle euh, dans la réussite euh, du forum sur les décès maternels et périnatales organisé la semaine dernière à Niamey. De son côté, la nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies accréditée au Niger, Madame Mama Keita, a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts du Niger dans sa quête de développement durable. Cette annonce a été faite au terme d'un entretien avec le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen hier à Niamey. À l'issue de cette rencontre, la nouvelle coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire du système des Nations Unies a indiqué qu'il était important pour elle de venir se présenter au Premier ministre et réitérer tout l'engagement du système des Nations Unies pour soutenir les efforts du Niger dans sa quête de développement durable. L'agence euh, nigérienne euh, de la sécurité routière ANICER a organisé hier à Dosso un atelier de formation des, des transporteurs, euh, des chargeurs et des conducteurs routiers de Dosso sur l'impact de la surcharge sur la sécurité routière, le véhicule et le réseau routier. Le but euh, de cet atelier est de promouvoir un changement de comportement favorable au développement des transports par la sensibilisation des acteurs du secteur sur euh, les conséquences de la surcharge des véhicules que sont les accidents, la dégradation du réseau routier et la destruction des véhicules de transport. Et c'est tout pour euh, le flash d'information de ce mercredi 20 novembre 2024. Merci pour toutes ces informations, Mortar. Chers auditeurs, comme annoncé plus haut ce matin, nous sommes en compagnie de Sahabi Omar. Il est artiste qui nous dira un peu plus sur sa carrière artistique dans un instant. ina kwana chers auditeurs avant d'entamer nos échanges on va écouter sa première note musicale et le titre c'est Hadiza Meberwa Kullata na bari, lulete na bari, har agogo duka na bari. Ba na mance ba ne santi ta sanayo haka. Bara hadiza mai beruwa, ki iya sanwar beruwa. Bara hadiza mai beruwa, kin sa mai kin sa gishiri, kin haɗa sanwar an beruwa. kai sai lasan baki nake kafin a haɗo ta a kamini Mara hadiza mai beruwa, kinsa na bar Kin kinsa na bar loleti, don kin iya san ruwa. Tarki na je ganin gida an yi mini baɗa na buge, an yi libla ya na buge. Anyo zaɓuduka na buge, anyo ka zo laƙi na buge, anyo na tarce na buge, anyo sagai duka na buge, anyo mini muimui na buge, anyo kula duka na buge, anyo mini gabda na buge. anya matsa tafsa na buge ɗan katsari nan ma na tsaya anyo mini sanwa na buge dubban mance hula ba sai da ni zaka dogon dutse dole ce na bari hatta da wayata na bari agogo na bari dan saboda sanwa beruwa ke hadiza kin iya beruwa mun wuce balbal kenan sai aliyu dalole kira sai ni jawo karamar waya sai ya ce ni ya an kai ba ka da kiran babbar waya dan nan kai na ya kawo ne, ce an yi mugun abu kai aliyu ya an kai haka ya ce an kawo sanarwa dalol hulla da babbar waya ko na amso waya sai ni ga hoton naka ne ni na sha dariya kowa na dariya yaya san wa'an beruwa ta sabo zuyayyo haka Nice bari babbube dama wannan aikinmu ne. Ya rayal a gaskiya Hadiza ka'iya amewa sosai ya yi daji kwarai. Da yake majina ke gare. Bagube Aliyu da da ka bata wannan waya. To sahabi mun saurari waka ka mai ruwa. Menene burge ka shiga wakoki? Eh abin da ya burge ni na shiga waka shine na yi nazari ni ga kaman in kana son ka kai saƙo ka kwatanta ma mutane tahiyar duniya kuma ka sa matasa kamar ka sa matasa bisa hanya to sai ta hanyar waƙoƙi domin in ki duba yanzu in kuka duba duniya ta karkata bisa harkokin sauraren midiya musamman harkar waƙa to sai nake ganin irin aidiyar da Allah ya bani wanda zan iya kwatanta ma mutane su gano wasu abubuwa to bari in shiga fannin waka duk wani sako da a cikin kwakwalwa ta sai in aika shi yanzu mun saurari ga hadiza mai beruwa me sako yi wannan waka yawa eh ita waƙar hadiza mai beruwa abin da yasa sa na yi ta na farko ke san an ce eh, al'adu don mutum idan al'umma ta bar al'adunta to kamar babu ta to sai nake ganin kamar bangaren abinci ai akwai abinci na gargajiya waɗanda yanzu yawanci an fara mancewa da su kamar zuwa gaba ma sai a wayi gari ɗiyanmu ma ko an haɗi sunansu ba sani ba to shine an makasudin kirkiro wannan waƙa saboda in kawo abinci na gargajiya waɗanda sunan tunda ita waka sai ta shekara ɗari bata bata bar yayi ba mhm. musamman in kai yi tara ya waka wadda ba ta mutuwa kamar irin waga aike ji a ca mai beruwa mai menene da abincin gargajiya kenan da gana har shekara ɗari wannan waka tana iya ratarafen mutane bisa kan abubuwan abinci na gargajiya wanda wasu ma ba san su ba mhm. to shine dalilin yin waƙa yanzu muna so mu sani ya kai shekara nawa da kwara yin waƙauke to yanzu akalla na kai kusan shekara ashirin da biyar ina haraka waƙa tun da tun 2001 zakwa 2019 na ce 2001 2019 zakwa yanzu ke ga kai shekara ashirin da biyar to tun bisa lokacin nan na fara rubutu idan eh, da rubutu na fara kayan in fara shiga studio da zu kun yi zancen waƙoƙin gargajiya kenan su ne kuke kowane irin waƙoƙi kuke yi eh to waƙoƙin gargajiya su na hiba ƙarfi domin su al'adu abu ne waɗanda nake ganin suna da rauni a musamman ƙasar ta Nijar domin in kin duba kaman ba a ba al'adu ƙarfi ba kuma rishin ba al'adun ƙarhin yana kawo cikas sosai ga tahiyar al'umma abin da yasa na faɗi haka in ki duba yanzu ɗiyanmu duka akwai wanda in ka gane shi ma ba ka iya cewa nijeriya ne domin irin suturar da yake da ita ya gani a tele ya gani a mi irin suturori na wasu ƙasashe waɗanda ba namu ba ne su kuma ta fannin waƙoƙin nan nan ne yake ganin abun ya ɗoka sai shi kuma ya yi irin wannan shiga to shi kuma shi yasa na shiga fannin al'adu na ba su ƙarhi in bidiyo zan yi in waka zan yi zan nuna ma mutane al'adu mahimmancin al'adu mm. to yanzu muna son mu sani wacce waka ta hiddo ku sosai eh aka yi sanin ku da ita eh, da aka yi sani na da ita akwai waka wadda na yi ta al'adun gida e, ita ce waƙar da kaman a ah, tele suna yawan sata sannan an ka koma fannin matasa akwai wata waka ta da ni ta soya da na wayo ni so cuta ne in ya kama baya da magani to ke san su matasa sun yi hison abubuwa na ambience shi yasa bangaren wannan waje nan ma muna kamawa amma muna kokari wajen al'adu da zamu mu cusa musu son al'adunsu mm-hmm. mm. to muna so mu sani cikin aukin gana ku kaɗai ne ko kuma kuna da group eh, eh ina da group mhm. amma bangaren harkar waka kamar ni nike tsara abubuwa na amma akwai mutane waɗanda suke kama tunda shi aikin waka baya yi mutum ɗaya mhm. akwai takanisiyan akwai waɗanda in ka ƙare kana nemo masana abun su zo su yi matar jama kamar su kwatanta maka nan inda kasa kaza zai yi don kowa ga ta ruwa ma akwai wani wanda ya saurare ta shi ma masanin waka ne to ya bani wasu ide wanda sai na buɗa ta ma na ƙara sanya wasu abubuwa waɗanda ni kan kaina ban kawo su ga kaina ba amma na san su ita ta biyar wakin sabuwar waka ce kuma ya jima da kwai ita sabuwar waka ce ita ba ta daɗe ba tana cikin waƙo ita ce ma waka ta wadda ni saki ta ƙarshe mhm. wannan waka ta biyarwa yanzu kuna koya ma yaran ku waƙoƙi eh muna da yara waɗanda muna koya musu to amma ke san yawancin matasa sai a hankali mutum yake iya shiga abu yau sai ya ce dole ya zama kamar kai to kuma shi al'amarin duniya dole ne ka bi a hankali tunda mutum in ya ji irin gwagwarmayar da mun kai kahin mu kawo nan sai mutum ya ma wani in ma ba in ka da tausayi ma sai ka yi kuka irin wahalhalun da muka sha eh. To kam ci gaba da hira mu za mu ƙara sauraro wata waka ku da kuka yi on va souffler avec les titres gobro. Gurmi ya fada ba ni ne ba wanda baya da mata gobro ne. Gurmi ya ba ni goro ce. Wanda baya da mata goro ne wanda ba miji goro ce. Watan gana ɗari ya kama goro da goro sai ihu. Wanda ke da mata ya dace wanda bai da mata sai kuyi. fada-fada yana da neman shi inda za a kwana shan sauti. Wannan kiɗin gwabaraye ne samari da karsa duk wasa ta kare midi suna layi layi har sun ishi masu tuwon tebur karshe midi yana na riga yau kaɗan da marku ya ce kwaryo kake daga nan faɗa wata cakule sun attabi masu tuwon tebur Yeah. sahibi mun kardawa gare ku da zukunci a 2019 ku kwara waka ko ba ka ba mm, sahabi umar ke ce mamman sahabi ta saba da wancan producer eh, <laughs> eh director mm. kun ci a 2019 ku kwara yin waka eh a dazu na bace ne eh a 1999 ke bida sai ni ce 2019 1999 zuwa yanzu yayi 25 kan yayi 25 kan kenan eh to muna so mu sani kun taba yin waka tare da wa'ansu mawaka kuka yi collaborate tare eh akwai mawaka da dama wa'anda wa'anda na nan gida wa'anda mun yi aiki tare da su da kuma na Najeriya da sauransu akwai kuma abokan ayyukanmu da ke Cote d'Ivoire mm-hmm. duka mun yi kulabore da su mun yi aiki tare mm. kuna yi waƙoƙi cikin lokacin armi ko kuma wani ceremony hakan ga kuna shiga kuna prestation kinku eh duka muna yi muna yin waƙoƙin aure waƙoƙin biki duka muna yi to kuna duka muna yi mm. yanzu kuna cin amfanin wakokin nan eh alhamdulillah muna cin amfanin abun to sai dai ke san yanayi in kin duba kaman mu nan a ƙasanmu kaman ba a ba kilcir muhimmanci ba mhm. musamman jama'a al'umma suna son abun amma kamar ba a ba shi ƙarfi ba yadda za a gana artist yana samun abin da ya kamata hamma ya samu wasu na ƙarƙashin su masu su zama wani abu kawai muna samu amma dai ba yadda ya kamata ba fisa billahi to yanzu kun taɓa samun tallafi eh to ni ban taɓa samun tallafi ba duk wasu abubuwa da nake tun lokacin da ina wahala ƙoƙarin yadda zan yi in tashi abu guda ne na san na samu na yi aiki tare da unicef mm-hmm. kuma alhamdulillah har ma yanzu muna aiki tare da su tun da lokaci zuwa lokaci in za a yi wani abin gana eh, na tiyatar wangana hausa na radio ko na faransai duka suna kira ni su sa in yi musu shanson kuma suna biya na wannan unicef gaskiya mun yi aiki da su mhm. sosai a yau kuna da album nawa ko kuma jawoki nawa gare ku to waƙoƙi na gaskiya ba ni iya cewa mhm. ga adadin Eh, abu da yawa domin akwai na biki akwai na albamu su ma na albamu din sai in ce miki in ban in ni kiyasta suna kai kusan 300 chanson ko 400 mhm. duka in mutum ya hau youtube duka zai gane su duka yawancinsu na gargajiya ne amma akwai na soyayya ciki kuma akwai na ambiance duka. Mm. Hmm, Turwasan album masha Allah. To yanzu ku mm. fada mana wani irin masaloli kuke fuskanta cikin yankin ku na waka? To matsalolin da muke fuskanta kamar suna da yawa sai dai a ɗan gitsuro kaɗan-kaɗan a ɗan waɗi. Matsalolin da muke fuskanta na farko akwai matsaloli na kaman kyaman artist. menene kyaman artist kamar an samu mutane cewa 'yan an cewa na mawaƙi ne sai a yi mishi kallo biyu na farko waɗanda ba su yi karatun Muhammadiyya ba suka san menene waƙa sai a ɗauki mutum kamar matsayin arne wanda ɗan wuta ne na biyu ana ɗaukan artist kamar maroƙi kamar maroƙi kuma wannan akwai abin da yasa suke ɗaukan artist kamar maroƙi artist daban maroƙi daban duka dai kamar ta guda ne amma daban-daban ne tunda akwai masu waƙoƙi na roƙo irin su ɗan ƙwairo suna zawa gidan sarakai ko wani wuri hakan ga suna taɗan mutane masu kuɗi to sai kuma cikas wanda ma shine ma babban babban matsala in ki ɗauka yanzu jama'anmu kaman yanzu a ce ka artist kana da ide to ole a samu wani wanda zai iya zawa ya sa dukiya ya kama ku nema ka samu har jama'a su samu a'a yanzu mutum ya iya zawa ya ce zai kama ma artist sai ke ga an fara faɗin eh ai wannan ya zan dan iska wa yanzu mawaka yake biya na yi musu kaza yana yi musu kaza ai ta jiho shi da maganganu wataƙila ma in ya zo ya ka abin ya gaida mutane ma ko amsa ba su yi to irin wannan matsaloli su ne muke fuskanta yanzu nan da zuwa shekara biyar ina kuke ganin kanku cikin za ku ci gaba da yin waka ko kuma za ku barinta eh ni gurina ina ayyuka ne in fahimtar da al'umma mahimmancin al'adu in fahimtar da matasanmu mahimmancin al'adu yanzu in dan baki kaɗan kamar zan baku kaɗan daga cikin mahimmancin al'adu yanzu yau in ke ɗoka sutura kamar yanzu a ce na yi waƙa na sa sutura buzaye ko ta zabarmawa ko ta hausawa ko ta gurmawa da sauransu sai a ce na yi waƙa sai ta yi tashe duk duniya za ki ganin mutanen da a ƙasashen waje in sun zo ko a can ɗin za su yi shawo wannan sutura kamar wannan kayan da na ɗinka nasa za su yi ƙoƙarin ya za su yi su mallaki irin wannan kayan saboda sun birge su da yaransu da matasansu ke ga in suka ɗauki wannan sutura ƙasanmu ta ƙaru kuma sunan ƙasanmu ya ƙara hitowa in ki ɗauki kamar eh, kayayyaki irin wa'anga irin su albai da sauransu duka dai sutura ce to shine nake son kamar in kwatanta ma matasa da kuma uwayenmu da yannanmu da kannanmu al'adu abu ne wa'anda suke da mahimmanci yau a rayuwa da an ce babu al'adunku to kuwa babu ku da inda baka da al'ada ina kai babu ka domin nan ne za a gane wane ne kai duk mutum mutum ne shi bai sa a gane kai wane ne in kana wuce amma da an ga al'adarka ana gane cewa lalle wannan wani yanzu buzu da ya wuce da rawani da wannan albai da me da ka gani aika a wannan buzu ne to in bai magana ba ka aicha wane ne wannan to shine al'adu suna da mahimmanci muna nan kuma muna ta kokari sai mun ga abin da ya ture ma buzu naɗi Allah ya kama muna amin ya rabi kama ce muku kami ban kwana da ku za kuna da wani kira da za ku yi ma matasa ko kuma masu so shiga waka kwarai ko ina da kira ma da matasa da shugabanni da wane ne duka ina da kira gare mhm. su ni kiran da gare ni ga matasa masu sun su shiga waka idan mutum ya shiga waka kada ya shige ta da wata manuwa domin yawanci su suke sa ma ana zagin mu akwai waɗanda suna shiga waƙa ne ya za a yi su yi suna su samu 'yan mata su samu mata su yi ta harkoki ana ganin wani tele ana jin sunan wani ko ga budurwa ta soshi wannan soshi to ke ga irin wannan baya da kyau bai da wani abkibla sai ka ɓata ma sunan mawaka. kiran da zan yi kuma ga ƙungiyoyi da kuma gwamnati da menene eh ninjar ƙasar mu ce kilcir ɗin gwamnati ta tsaya tsayin daka ta tsara shi wadda zai bunƙasa matasa su samu aiki a ciki in ke ɗauka in ce kilcir ba ɓangaren waƙa ɗaya ba mhm. ina magana bisa kilcir ƙere-ƙere na yanzu a ɗauki misalin albai yanzu sai a ce an yi izin ta buga aluba wadda gwamnati ta yi finansi an yi izin ana buga albai dubu biyar ko dubu goma par jour ana ɗauka saura ana kai faransa ana ɗauka saura ana kai al'adun ƙasar nijar ne suke mhm. suke bunƙasa to ke ka irin wannan abubuwa yanzu ba mu da su wuri mutane waɗanda ke ƙoƙari 'yan katako ɗaya ne su daga yin tuka ne da mine ne cin ana yin abinci to ina kiran gwamnati ta kama mana bisa wannan ɓangare su kuma ƙungiyoyi waɗanda ke da kamfuna su yi ƙoƙari su kama ma matasa masu harakokin waka in an ga mutum yana da basira shi a jawo shi a yi amfani da basirar nan tashi a tallata ƙasa sannan kuma al'umma su amfana da shi. Insha Allah mun sabi sabi Umar mun gode <laughs> sosai nan na da hira ta mu ta yau. Ah, voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est 11h passer de 26 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de l'émission Le Niger sur Kalangou consacrée au sujet environnement et aujourd'hui nous allons parler de la rareté du bois de litre les bois de chauffe est devenu rare à Arlit ces derniers temps. Cette pénurie ainsi que l'inaccessibilité du bois de cuisine sont dues aux fortes précipitations enregistrées cette année qui ont provoqué la rupture de route. Cette situation rend la vie difficile à la population d'Arlit et a également entraîné le chômage de nombreuses personnes qui dépendent de la vente du bois de chauffe. Les reportages da mutari abdullahi kamar kowace shekara irin wannan lokaci na yaccan tuya da al'umma suke amfani da shi wajen girka abinci ko tuya da dai sauransu yake yankewa sakamakon da ke cika gulabe inda ake samu icca a doko shi domin kawa gari don sayarwa al'umma Hakan ce ta sake faruwa a wannan shekara domin an haka a gunduma sama da wata ɗaya da motocin iccen suka rage shigowa da icce a garin abin da ya haddasa tsadar icce a garin a wuraren da ake iya samun sa inda galibi kaso tamanin cikin ɗari na masu sana'a sai da iccen suka dawo 'yan zaman shirin yadda Allah ya da mu. Malama Hasiya ɗaya ce daga cikin mata da ta rungume sana'a sai da icce don samun abin kula da kai in ta mini ƙarin bayani kan halin da suke ciki. wallah ya bace yanzu babu ici saboda Allah guda ce jika 350 maskaranta jika 40 ozu fore jika biyar jika 400 ba biyar haka zaka zuba a zuba maka ici kun babu zancen bashi kudi ne hannu dumu dai nan biyar 20 na saida yau waskare guda 25 fita sai da kyan ne wata ran ake hita wata ran ma ba a samu komi wallahi mu sai ka faɗi mu dai wannan al'amari Allah ka mu dauki kurum iccen tuya gunduma alita ya kasance abinda al'umma masu karamin hali suke amfani da shi wajen girka abinci ko yin fura sannan masu ƙananan sana'o'i irin su babbar kamalku tuya ƙosai waina gashin nama da dai sauransu sun fi aiki da shi saboda sauƙin kuɗi to kowane yanayi suke ciki kan yankewar iccen malam Isu matashi ne da rungumar sana'a sai da malku ya bai mini yadda abin yake damun su can jikka biyu yana iya maka aiki a wuni to yanzu can jikka hudu ko jikka biyar da kyar za a isa kama aiki idan malkun ga an gyara shi an babbake ka hanka je ka samu iccen sha biyu ta yi ko zuwa ƙarhe ɗaya to ka gani loshi ne ka je neman shi tun inda za a cewa ka je ka samo shi da ka buga moto ka je can sai a ce maka can ma babu shi sai ka tambayi mai ka ce yanzu ina da ka samu sai ce ka tai wuri kaza can ma da ka tai sai ka ke har layi ake yanda ka sa an kawo shi mota shinkawa haka ake layi mota ya ce ta zu. ko baya ga masu sana'o'i magidanta ma sun ce abin ya shafe su sosai da yanzu da abin da suke badawa na cefane sai sun kara kamar yadda tasu sani ɗaya daga cikin magidanta yake shaida mini. gaskiya ice ya yi wahala tunda da ice kana gani idan ka je ka ba da dala hamsin kana iya samun wanda zai maka girki ya maka abinci hamma tana yiwa sai an dan kashe kwara guda to amma yanzu gaskiya iccen dala hamsin ko miya ba zai maka ba saboda babu ita tunda matan mu muka ba su su da kansu ne suke gama suna cewa ice ya kara kuɗi ba kamar yadda muka sani sai dai wasu al'umma suka daina amfani da iccen tuyon suka rungumi aiki da gas suna ganin ya kamata al'umma su rage dogaro da iccen tuyon saboda suna ganin ko bayan da wannan matsalar ta ruwan sama da haddasa bacewa iccen suna ganin a ko lokacin za a nemi iccen tuyon a rasa gaba daya kasancewar alit tana cikin yankin sahara mama alashi ube yana mai cewa ni na san da irwa gada ma tana iya ta zo saboda karancin itacen da ke da kwai kada ya kamata a ce dama wanga abin ya wakana to ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki matakin wayar da jama'a da kai na su rika aiki da gas tunda da yanzu muna da fetrol a kasa kuma cikin harkar fetrol kowa san gas na hutu kenan harka ice ya kamata ya kasance cikin tarihi ana dai samun wannan matsalar ta yankewa ice tuya a kowace shekara sai dai ta wannan shekarar ta fi tsanani abinda ake danganta da yawan ruwan da aka samu a wannan yankin Voilà, chers auditeurs, c'était le reportage de Moutare Abdoulaye. Poursuivons en musique avec cette fois-ci le titre Bouge de Black Dams. je m'en qui pèse bébé, mets-toi à l'aise bouge, et tu le plus pour les et tu le plus pour la je viens te mettre en condition. Libérer tes illusions. À moi, j'ai la conviction qu'il faut proposer la pression. Appelle-moi détonation. Dans la vie sur scène, comme sur 10, je passe toujours en action. Pour accomplir ma mission, toujours dans la bonne direction. Pour que ça vende des millions pour les habitants des bas-fonds. Ce soit dans la place en surface. Faut que ça gesticule à fond, comme dans les campagnes d'élection, comme avec une sonorisation. Pour te donner les frissons, j'ai l'art et la manière de faire j'arrive aux émotions. Sonia King, son, à Washington tonne, tonne, faut que ça tonne, tonne, faut que ça tonne, tonne. Bouge, car ce soir y a pas de malaise, bouge, hein. je mon sang qui pèse, bouge, hein. bébé, mets-toi à l'aise, bouge, hein. bouge, bouge, bouge, et tu le plus qu'on est l'aise, bouge, et tu le plus qu'on a la fièvre, bouge, comme les mamans pèsent, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge. Somebody move, nobody got a head, y'all. top is space. Come on, let me see you rock the stage. Cause tonight, spotlight, gonna a break. We Music in my heart when I play, I feel no pain. How long will you live or save? I never get. How long will you listen to the message that I bring? Every single word I might not the same. Some live big, some live small, some want all. Some can't even get little food to eat at all. This is the reason why my people no can see. I found the wrong guy, did, did the wrong still. No more stumbling, no more backstabbers. Ill niggas, fake niggas, money got deep to where to make niggas, you fake niggas. This is the voice of the Rastaman, a fireman. Me now, you burn a Rasta, wicked man. Bloc Black Dap, c'est un groupe de rap nigérien. Son aventure commence en juin 1997 à Miami. Le groupe compte dans sa discographie des albums Notre contribution sortie en 2001 et Tous ensemble sorti en 2007. Daniel, Patrick et Suleiman Sofo, des amis d'enfance amenant des carrières individuelles, se regroupent pour former le trio de rap baptisé Black Damsa. Le groupe est composé d'un chanteur, Danili, Razidrissa et Doblez. Après, après plusieurs tournées au Niger et dans la sous-région, ils s'investissent à fond dans le hip-hop. Chaque nuit on se bat contre les lions pour ne pas finir égorgés contre les moutons. Lève le poing et nique le système pour de bon. C'est pour de qui cherchent à nous prendre pour des cons. Aujourd'hui, je ne peux plus me taire quand je vois ma génération entière qui désespère. Dans le pays, partout c'est la misère. Et aucun docteur ne peut guérir ce cancer. Hommes, femmes et enfants ne mangent pas à leur pain. Ils ont besoin de tout, mais ici, il n'y a rien. Tout ce qu'ils demandent, c'est juste un peu protège-toi et fais attention. Ici trop de problèmes et aucune solution. Dans les villages, on met en demande le Je te parle de réalité et pas de fiction. Après cette pause musicale, chers auditeurs, place à l'écho de région et direction Agadez pour retour à Arlit où nous allons parler d'une importante saisie de drogue. Dalilan gaskiya suna da yawa. Na farko dai daga yanayin ayyukan da ake ne a garin. Aikin zinariya wannan yana haɓaka shan kwaya saboda cikin dajin na mai yawanci wasu sai su ga aikin ba sa yi shi ba sun sha kwaya ba. Shi ke sa sai mutum ya tai ya sha ya dawo yana sha. Dalili na biyu tsarar da take da ita a nan wajen. Sai ya zama duk wani mai saida ta a kowane lungu na Nijar neman yake ya ta ya kawo ta nan. Na uku kuma yanayin garin kamar matattara ce ta baki daga ko ina kusan duk wuni na Allah baki sun shigo a garin nan tsakanin baki yan cikin gida yan Nijar da baki kuma 'yan kasashen waje shi kuma irin wannan dai dole ne sai haɓaka irin wannan abubuwan ta ga bakin da ke zauwa ma kowa zai zo da nashi salo kowa zai zo da tashi kala kwaya wanda zai zo ya saida duka dai abubuwan ga sanan shi sa harlit kusan kowace kala ta kwaya kake nema za ka sa kala kwayoyin da anan kawai ake shan su sauran jihohin zai yi wahala ka gansu mutane suna kokawa game da yawan binciken da kuke musu a bakin bariyar kowane bayani za ka yi da kira wanda za ku isarwa al'umma kiran da gaya mutane shi ne su rika fahimtar damuwar da muke musu kan bariyar bariyar mai yawanci zaka ga muna samun matsala da mutane za a yi control musamman mahimmayin ma'aikata ko soja haka misali ko polis ko gar sai mutum ya ga kamar yana da teni a yi fuye ne kama wulaganta shi ne so mu kuma mun sa abin da muke yi in an ce misali daga an ganka da teni shikenan salam alim a doka kurmi baziwa kai kaza ko kai kaza kaga za a samu matsala bangaren security musamman aka yi la'akari da cikin yanayin da muke ciki yanzu jan hankalin da za mu shine na harko yaran mu su rika tsananta bincike akan hanyoyi sannan kuma musamman ma'aikatan gwamnati in an ce za a kwantarolan mutum su rika bari ana yaran nan sai bare yaran ne fara fara tunda kila kai diraktar ne ko kaza ne ko kaza ne aiki ne ne yake yi shi ya binciken wannan shine zai yi hidda mu saboda ko annan bata tabarkuwa ba kwanakin baya kun kama wani jami'in tsaro da kwaya shin wai shine na harko kama jami'in tsaro da kwaya ba shi bane karo na harko kalman shine karo dai wanda aka same jami'in tsaro da kwaya mai yawa tunda mai yawanci ku yan jarida in ba a dubban kamu bakwai ku sani wanda za a kama da ɗaya rabin birik ko birik guda ko ta sha ko wani abin da ya kamata haka suna da yawa ba shi bane karo na farko kuma sauran jihohin ma ana kama sosai musamman a jiha abala mai kumanda Au cours de l'année 2023-2024, plus d'une demi de tonnes de drogue a été saisie par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants au quartier antenne d'Arlit. Le trafic de drogue a pris une proportion inquiétante dans le département d'Arlit en dépit du travail de la police. C'était le reportage région. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est l'ère à Disport et nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Alors, à Gourouza, lancement hier mardi 19 novembre des activités entrant dans le cadre du championnat africain scolaire de football qui s'est déroulé à Niamey. Oui, effectivement, avant euh, l'événement, des activités sont organisées. La troisième euh, activité dénommée Grass Road, euh, qui est un festival de football dédié aux enfants de 11 à 12 ans, a été lancée hier. C'est une animation de foot pour faire jouer les enfants. Ce festival comporte 10 ateliers avec 100 enfants participants, dont 50 filles et 50 garçons issus de deux écoles primaires proches du centre technique de la FENIFOOT pour encourager les enfants. Deux légendes du foot nigérien ont été invitées, Moussa Mazou et Kofi Dankoa. Les deux ont fait quelques séances de jonglage pour égayer les jeunes enfants. Grouza fin à Bamako au Mali de la première édition du championnat senior de taekwondo de la SRC. Oui, Abiba, le Niger a marqué l'histoire de ce tournoi de taekwondo en terminant deuxième derrière la Russie. Le Niger a décroché huit médailles, dont deux en or, remportées par Mansour Shipkaou, moins de 68 kg, et Aboubakar Mangue, moins de 80 kg. Deux médailles de bronze également chez les messieurs. Côté dames, le Niger a remporté trois médailles en argent et une médaille en bronze. Pour le classement général, la Russie prend la première place avec quatre médailles d'or, 2 deux argent, 2 en bronze et 628 points. Le Niger deuxième avec 458 points. Le Mali troisième avec deux médailles d'or, une médaille en argent, 5 médailles en bronze, totalise 398 points. Le Burkina Faso termine le podium avec euh, la quatrième place, deux médailles d'argent, six médailles en bronze, totalisant 228 points. Voilà pour le sport aujourd'hui, Yabiba et Mariam. Merci Grouza. Merci. Mariam, dis-nous qui est la star du jour Âgé de 35 ans, Ibrahim Moutaré Abdou est un jeune enseignant contractuel à l'exception à l'inspection générale de l'enseignement secondaire de Magaria, passionné d'agriculture. Pendant chaque vacances, il revient dans sa ville natale, Tanouta, pour aider la famille et exploiter ses champs. Voici son portrait réalisé par notre envoyé spécial, Moussa Hassan. Né d'une famille d'agriculteurs du Damergou, Ibrahim Moutari Abdou n'a pas abandonné sa tradition. Au contraire, il s'est investi dans la production agricole avec des idées novatrices. Je suis né dans l'agriculture. J'ai hérité ça et je suis natif de Damergou. Comme la majeure partie de la population de Damargou est agriculteur, moi aussi j'ai grandi, je me suis retrouvé comme tout le monde ici dans l'agriculture. J'ai quatre champs que j'exploite convenablement ici à Tarnet. J'ai les mules, les sorgho, les haricots, et cette année, j'ai aussi expérimenté les sésames. Et tout ça ont déjà atteint leur maturité. Nous sommes à la phase récolte actuellement. À l'image des autres contrées du pays, le Damergue aussi subit les effets du changement climatique ce qui n'est pas sans conséquence sur les activités de Ibrahim Moutari. Ce qui nous cause généralement des problèmes, nous, sommes habitués à l'irrégularité des précipitations ici à Damergou. On peut perdre 4-5 ans en train de faire des bonnes récoltes, en train d'avoir des précipitations bien réparties, mais on peut se retrouver avec des années où il y a une mauvaise répartition des pluies. Le jeune Ibrahim Moutari explique comment il arrive à joindre les deux bouts. Oui, j'arrive à planifier parce que généralement, ce n'est pas moi qui paye directement l'agriculture j'aime je les moyens, je peux employer des gens qui travaillent pour moi, qui au retour je les fais, même si je ne suis pas là, il y a quelques membres de ma famille qui les fait à ma place. Son cousin et ami d'enfance, Mansour Alassane, salue le courage et l'engagement du jeune enseignant dans le secteur agricole. Ibrahim, c'est un gars vraiment dynamique. Pendant la période de culture, il vient, il passe toutes ses vacances ici, dans les champs. Il a investi vraiment dans les champs. Et vous avez vu de vous-même, vous voyez comment ça a produit il euh, s'est débrouillé quand même pour euh, joindre euh, vraiment les deux bouts, si je peux le dire. Il aide vraiment ses parents. C'est lui-même qui fait la grosse partie du travail, puisqu'il est tout le temps au champ. Vous voyez, maintenant, les gens sont en train de faire la récolte. Il était avec eux depuis ce matin. Satisfait de sa production en perspective, le jeune Ibrahim appelle les jeunes à lui emboîter le pas. Comme je suis né ici dans l'agriculture, je suis de Damergou. Comme on dit, Damergou, c'est les greniers du Niger. Cela n'a pas impacté mon, mon désir d'être toujours agriculteur. Même maintenant, actuellement, si j'ai le moyen, je peux acheter d'autres champs, investir dans l'agriculture. Comme cette année, c'est une année vraiment prometteuse, vraiment ça me rapporte. Et j'appelle d'autres enseignants, d'autres jeunes à s'inspirer de mon exemple pour se lancer dans l'agriculture. La terre ne ment pas. Merci Moussa Hassana pour ce portrait. Pour boucler notre playlist d'aujourd'hui, chers auditeurs, voici pour vous les titres bizarres de la Natural Black. Révélation. Biggie Dorsino. Yeah. Bizarro, they have some l'artiste Natural Black. À présent, c'est le rendez-vous de notre rubrique Loti qui parle de l'avantage de dormir sous moustiquaire. En effet, Abiba, le Niger, avec son climat sahélien, est particulièrement exposé aux maladies transmises par les moustiques telles que le paludisme. La prévention est essentielle pour réduire l'incidence de cette maladie et protéger les communautés vulnérables et l'utilisation des moustiquaires imprégnés est la prévention conseillée par les agents de santé. Écoutons Rafika Taher et Oumou Moro. loti assalamu alaikum gambi matin ai wa haran soborawo a kinimanti haran soborawo alagalala fa ba ni samai walla amina wallahi ma shiri haran soborai wo imsa bakan di sanni wato din dai ni hinni ni giborai zakai amma ni di son wo ba za rai gabar zakai wallahi ya dinno wa son ai no ga ni di cin da zari dai zan kai go kan kalami dan gidan sobara da kara imsa farwodan ai mi kanan dara har ka walla mambori amma aiwa gidan sobara din kan gwanna safari ai man bai ga kanara kini ra gaisa kullano koyno mo ayga mili sandigo ga hawgubono niga bai kan gidan saboradin bin akin sino fa ai go fahamni sebo amma gidan saboradin wo wallahi din kanara a gini wada paliyo, a gini wada hemari zo doro wodin banda modin sintinga goida kunni gidi kin bombot yan bombot no borse wadin kula ga baibo amma ga mele sandi ai sama ka ni no daigo kanara koi namo sandi na diga dabu no daigo kan gidan saboradin ra. ni bai dona har kano da bod dona musu musu digo ga kanara din dona kul asin kulla man ta haifo sebo maryama dai dinga kanara ni ga hambano dinzan kai ga hambano wallahi ni gudu tabbas abun su tuka korban dowo bore goga silan kuma paliyo din bo na mayan obo ai ga baibo cim san ni goga ce ai wanda wana gorga sin fo bun kan jirban bandai din paliyo na zeri amma yo sobor safar na gidan fo wala man wasano dai gidan sobara hey maryama sobor safaredin da jiyenin kiga tusu ga hamga a gabar gax ne dai nobo amma bombatu yan bambata kan gwanda gwamni bor se cinora in ta gidan safaredin kan hau ga hauni makanira in ga dono gini wada sobora to ai gidi gidi dai gihin gida amma dai matani ga dan dai wasu babai matki ga hauda a din kan da zani kan da gidan sabora kan ga safaro goni gani yandi nono kan bigu dinna yandi biwara zari follon su kutum awasinse dinna yandi zaro mi ame mantu wainora bira to dinna yandi kunni di kan haya aga tiya dogone din karara kul dogone hinno ni duwara to ai sa dinga bagin gin game ai gidi mat kai gite ga hauda zamai su bai mai wani ga han bano da almiyalai da masalara to choro aboni ma ma shiri ai gin gin ga kasnero kan ba mat ki gin ga goida gidan soboradin irmir bombatun da haran soborayo ga kasna da nai ga barabo ai sabu Lotti, Lotti, <laughs> Lotti, Lotti, Lotti, Lotti, <laughs> Grand merci aux desk femmes de la rédaction pour le partage d'expérience. Il est temps pour nous d'accueillir Alassane Abdou pour la culture linguistique en langue Bonjour Alassane. Bonjour Habiba, bonjour euh, Mariam. Bonjour Alassane. ça pour nous ce matin Oui, bon, euh, ça va, ça va, si on peut le dire ainsi. Donc, euh, nous allons parler d'un mot. Ce mot veut dire protéger protégé dès qu'on parle de mot protégé euh, ça veut dire beaucoup de choses. Ah, c'est son protégé. Ah, il est protégé par X. Ah, c'est Inter qui le protège. Ah, c'est Inter qui fait tout pour la protéger. Ce mot, je pense que par jour, quand on regarde dans l'administration, à l'école, un peu partout, dans les familles, on le prononce des millions de fois. Eh bien, ce mot, c'est un mot très important, c'est un mot aussi euh, qui a sa place un peu partout. Donc c'est ce mot-là que nous allons tenter de vous définir en langue Sorai Zarma. Moi je commence toujours Sorai Zarma parce que les Sorai sont les chefs des Zarma. Donc, faut te protéger. Protéger un petit laf lafeyan et igi oui, kulu igihinkine kam protéger. igine protege protege monkuna an kasir ka sanni zo bondir sambu novembre hando kara ergo handuno kara hargo gono gumu da hargo gono igba ba bore min gai zan kai haggoi bor bum boni min bon haggoi din sambu agadez din sambu dirkuyan din sambu zandariyan kwarbo bu gono ka hunkuna yenu gogi lala ya yani ga hanne man ne bon lafa lafa hanne man ne bon dabu hanne man haggoi din bon niga taabi yaniga wadin gisigine protéger protéger halka kasumo irga ne kan igi ci fondo bo biyarra niga di almiyarra zanka gono kan diniga hasrote nyongo maka kai ayo ah, izobo kusulambaga ama yetinga banda ibna ma, bai ko cewa ta kulu dini ga dan fondo liga hafuta se nino ka kai ka imsi lambaga yaniga agugu bura protéger no goyira niŋ ma saru sira boriyen godo kigine igo ga hatiyanti igo ga taliyanti amma borkul no ga bai kan bor no ga talote borkul no ga bai kan bor no siga gote mi watkul kan burfoyi foyin ne gam tungu salnga ba wuli ni ma lakkalo cendi ne ga ma mine ben no sanno huni ne bokkum salnga si wodmu protection no har ka kason gumo da igine bor no gogo bor fulan protéger har filan mustado dunguriyan yarra protéger o ngideti lakkal Fabiang faabu yan saajaw dumo halkan so lafa kanga dukunan musto burfuga kanga dukunan harifo burfuga wo senigine protéger aine hasanira c'est tout oui c'est tout alors merci al hassan pour ces éclaircissements chers auditeurs merci de votre fidélité au programme du studio kalangu vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages écoutons quelques-uns vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Ali Moussa. hawan dawaki. Game da kuna sauraron Studio Kalangu? Sosai muke sauraren shi kullum BBC ko America da ta kare shi kaɗai muke so mu ji. In muka saurare shi sai ya kare ji muke ma kamar a ƙara mishi lokaci wallahi muna samun labaru na hakkar kara har riga irin tamu hulani muna samun labaru ba abinda ba mu samun labaru irin cikin shi muna so a kara mishi metir ɗari sau ɗari muna jin daɗin shi ƙwarai wallahi. Kamar wani iri ne ya yi fatakar da ku? Abin da yake ba mu haske duka abin abu na galgajiya suna ba da labarin shi suna ba mu hasken shi muna karuwa da shi muna fa'inta da shi harakar kiyo ne harakar kiyaye birtula da wani tsaro na ƙasa duka suna ba mu labari yadda za a kiyaye komi da komi na farko ina gaida jama'al hawan dawaki gaba ki ɗayansu duka bambar kowa da kowa ba da jama'al mu na hilani karkara da aɗa duka da kowa da kowa da hausawa da hilani ina gaida kowa ni ciroma musa hawan dawaki allah ubangiji ya ƙara mana lahiya zamanar da ƙasar mu lahiya allah ya tsare ƙasar musulmi gaba ki ɗaya lahiya allah ya saka muku da alheri ai masa ai go tiya daidaita studio kalango sigire tubar kala masha Allah rigo mai ikani gumo zama wargadu information ni labo bon ku kan gotan labora ne gama da ballakin no ne gama da fulan san no ne gama da gurmakin no ne gama ayya da mil Niger ki ne kuli gida no di me sabi no boraisi ayo sun radio kai gamo mo kama dis di kulawo ai radio dai no ya digina dai ai ga wanda kai yesi Aisha da ajja Fati tapuwa ni gogoyin kai yesi ai ma ga jam su tubu bakar sai radio kalangu tan me ke gite tan bobo no surtout man kan ga wor borai gunadin ga dai no ga hang kan da bayan dan kai kulkan kan bare gurmo ne bai kai ruwa da fono zama abono irga jerir mo ir wani ya da haiwai bon fera kai irga tewai bare sai fai da bara ko bare tem kulkan yi itewo da na fayadin gairwo irga hangan ta mai kulka yi ta iman ne wai man ne ta mai kulno ga bori don kai wai gi hangan zama a girga aksini wani sensibilisation wa kirga tera bore kai ga foda ga ti kan gina da radio kalangu bore zani bai ne wo kauye na irgo don kai go go irwane radio partner mai radio mu radio no kan ginda ga koi non kulu in radio no radio no kan goitere gwanda hausanke no ga ne kuzari iga goi don ka vraiment ir radio irga radio da radio tere igo go kanu zama igo go bare bon feri go na fo bo bute kwarara Don kom comme kalangoi partenaire no don iro hay kul kangi raja ga aksine partenaire kul kande kangi ka kande go ir raja do no kangi raja ga aksine kul irgo irgo ibande ay mayoti sumela kiuso sise kan sigine deje do kalangu maga irga bora me ame fofo kanga hanga ne nan kano gindaga to irgogi ir sabin der kokari kutto nan diga irgogi kai yese mu barka na yiri baraya irko kanner ke be haran yeso no masa da ngar se gabaira irga ngare irko minga suyo dinga lakal kana dinga hallasa dinga bano zuman da er yese assalamu tare labai me amera kende kendo gote illa bora irko talbe er hanto mahadda ngara amutu aw amin no ga hambanin da lakal kane ay kurkan ce sai labo mu ga koi kala ko min hizame me irgogi kayesi irgogi fofo irga ngare nan gai kan lakal tunai go irko makandi sai lakal kane Na kan lakal tunai si irko bano da lakal kana tonton ga tabbatan da isai Thank you. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. s'achève l'émission de ce mercredi 20 novembre 2024. Rendez-vous et puis demain à la même heure pour une nouvelle présentation. Vous étiez accompagné de Habiba Hamed et moi-même Maria L'édition a été assurée par Rafika Tahere à la technique, c'était Issa Lowoli. Vous pouvez nous réécouter sur notre site web www.studiocalango.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. Pour rappel, nos émissions sont archivées. Passez une excellente journée.